اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم yan uwa masu kallon mu asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin mai taken sarkin muminai a zaman da ya gabata muna ƙoƙari ne mu ƙara tabbatar da cewa muƙami. da matsayi da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da shi na cewa shi ne mafi soyuwar halitta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan mukamin ma sarkin muminai Ali alaihi salam yana da irin wannan mukami din a zaman da ya gabata mun kawo hadisi wanda alhafiz alhaithami ya inganta shi sannan mun kawo hadisin da alhakim annaishaburi ya inganta muna cikin bayanin wannan hadisin kafin mu zo ya zuwa ga ƙarin bayanin da alhafizu zahabi ya yi a kai ya zama cewa lokaci ya yi muna halinsa babu laifi ya zama mun sake karanta hadisi ɗin sannan mu yi ta'aliki saboda haka a taimaka a haska muna wannan hadisi ɗin. hadisi mai namba nan ba 4,650 ga nan da bakin rubutu mai turi yake cewa an anas ibn malik qala kuntu akhdimu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam فقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم طير مشوي فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير قال فقلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار فجاء علي رضي الله عنه فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة ثم جاء فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة ثم جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فدخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسبك علي فقال إن هذه آخر ثلاث كرات يردني أنس يزعم عنك على حاجة فقال ما, حلك ما حملك على ما صنعت فقلت يا رسول الله سمعت دعاءك فأحببت أن يكون رجلا من قومي فقال رسول الله إن الرجل قد يحب قومه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسا ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخضري وسفينة وفي حديث ثابت عن أنس زيادة ألفاظ تعليق الذهبي في التلخيص ابن عياض لا أعرفه wannan shine hadisin da muka karanta a zaman da ya gabata wanda muka yi ƙarin bayani muna akan ƙarin bayani sai ya zama cewa lokaci ya yi muna halinsa wannan hadisin an ruwace shi ne daga anas dan malik anas yake cewa na kasance ina yi ma alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hidima sai ya zama cewa an kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da soyayyen tsuntsu a lokacin da aka kawo wannan soyayyen tsuntsu din kamar yadda ya zo a wata ruwaya din shine umma aimance ta zo mata alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan soyayyen tsuntsun lokacin da aka kawo mu alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan soyayyen tsuntsun sai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ka kawo mutumin da ka fi so a cikin halittunka ya ci wannan tsuntsun tare da ni a lokacin da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wannan addu'a din Anas sai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ka sa wannan mutumin da za ka kawo ya zama ɗaya ne daga cikin ansaru addu'a al-khatam sallallahu alaihi wa sallam anas ya san cewa kada'an karɓaɓɓa addu'a ce kuma ya san cewa lallai mutumin da zai zo dole ya zama shine mafi soyuwar halitta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan yasa Anas yayi fata ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan mutumin da zai zo ɗaya ne daga cikin ansarawa faja a ali ana wannan halin sai ga ali alaihi salam ya zo a lokacin da ali alaihi salam ya zo ya kwankwasa kofar gidan sai anas yake ce mishi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shagaltu da wani aiki ko kuma yana akan wata bukata ne saboda haka ka koma imam ali alaihi salam sai ya koma sun ja'a bayan imam ali alaihi salam ya koma anas yana komawa gurin da yake ci gaba da aikin shi sai kuma imam ali alaihi salam ya sake zuwa ya kwankwasa sai anas ya sake maimaita mishi abin da ya faɗi cewa lalle ka koma manzon allah sallallahu alaihi wa, wa sallam yana akan wata bukata imam ali alaihi salam a karo na uku ya sake dawowa ya kwankwasa gida din bayan ya kwankwasa gidan sai alkhatam sallallahu alaihi wa, wa sallam yake ce ma anas iftah ka buɗa mishi je ka buɗe gida a wata ruwaya ɗin a wani nasi wanda hakimu yake cewa akwai ƙari ya ce alhatam sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mishi cewa ba ɗaya ba ne daga cikin mutanen ansaru ba sai anas ya je ya buɗe mishi kofa sai imam ali alaihi salam ya shigo bayan imam ali alaihi salam ya shigo sai alkhatam sallallahu alaihi wa sallam yake tambaye shi ya aka yi baka zo da wuri ba sai imam ali alaihi salam yake cewa wannan shine karo na uku ina zuwa anas yana mayar da ni yana riya cewa kana akan wata bukata wanda imam ali alaihi salam a wannan hadisi din ya san cewa anas ne yake so ya mayar da shi ya san cewa alkhatam sallallahu alaihi wa sallam yana jiran shi kamar yadda shi kan shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san cewa imam ali alaihi salam ya san cewa yana jiran shi wannan ya yasa yake tambaye shi ma hasbuka ali wannan ya sa imam ali alaihi salam yake ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sani ya zo har su uku anas yana tsaye da shi a wannan lokacin sai alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya juyo ya ce ma anas me yasa ka aikata wannan sai ke cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ji addu'ar da kai ni kuma na so a ce wannan mutumin da zai zo ɗaya ne daga cikin al'ummata ɗaya ne daga cikin ƙabilata ɗaya ne daga cikin ansarawa na so ya zama wannan sharafi da wannan matsayin da wannan addu'ar ta ya zama wani mutum ne daga cikin ansarawa ya samu wannan mukamin sai alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa lallai hakika mutum wani lokaci yakan so al'ummar shi bayan ruwaita wannan hadisin alhakimin nai shaburi yake cewa wannan hadisin ingantacce ne akan sharaɗin da bukhari da musulun suke ruwaitar hadisi sai dai bukhari da musulun ba su fitar da wannan hadisi din ba alhakimin nai shaburi ya kara da cewa mutane da yawa daga cikin mutanen jabir sun ruwaici wannan hadisi din wato yana so ya gaya ma mai karatun wannan littafin wannan hadisin ba wai wani hadisi bane da mutum ɗaya biyu uku hudu suka ruwaita daga anas balala wani tabbataccen al'amari ne cewa wannan hadisin ya gangaro daga bakin anas alhakim da shaburi yana so ya kara cewa wannan falalar da wannan hadisin tsuntsun yake ɗauke da shi ba fa wani abu ne da kawai anas ya ba da labari ba na farko mutanen da suka ruwaita daga anas ba mutum ɗaya biyu ba ne na biyu ba anas kawai ya bada wannan labarin ba wannan hadisin ya inganta daga ali alaihi salam imam ali alaihi salam ya bada labari a kai. abi sa'idin al ya bada labarin wannan hadisin safina ya bada labarin wannan hadisi saboda haka wannan hadisi ne da zamu mu iya cewa hadisi ne mutawatiri amma hangar malaman da suka ce idan sahabi hudu suka ruwaici hadisi yana nufin hadisi ne mutawatiri zahabi da ya zo ta alike a talhisi sai yake cewa ibn iyad ban san ni ko wane ne ba tunda alhakim annai shabu ya inganta wannan hadisi din ta wannan hanya din a wannan hanya din a zahabi yake cewa akwai ibn iyad da ya zo ni da ban san shi ba saboda haka ni tunda ban san wane ne ba ba zan yi ta'aliki akan hadisin ba in ce abin da alhakimu ya faɗi haka ne ko ba haka ba ne wannan a ina wannan hadisin ya zo za a haska muna sunan littafin da ya zo a haska muna sunan littafin almustadraku ala sahihaini ma'a ta'aliqat zahabi zahabi fi tarkhis marubucin littafin alhakim annishaburi muhammad ibn abdullah abu abdullah ta hakikin mustapha abdulkadir atsani bugun beirut ne darul kutubin al'almiya bugu na farko wanda ya daidai da shekara 1411 wanda ya daidai da shekarar girigori miladiya 1990 juzi'i na uku shafi na 141 wannan hadisi din in muka hada shi da hadisin da alhafiz alhaithami ya inganta wanda yake ya ruwaice shi daga safina ne muka hada da cewa zahabi idan ya ce bai san wannan mutumin ba ba shi yake nuna wannan mutumin ba suka ba ne rashin sanin mutum cewa ban san mutum ba baya nuna cewa wannan mutumin ba suka ba ne illa kawai shi alhafiz a zahabi tunda bai san shi ba wannan ba buƙatar ya ce abinda alhakim shaburi ya faɗi haka ne ko ba haka ba ne amma shi alhakimu da yake cewa wannan hadisin ingantacce ne yana nuna cewa ya san wannan mutumin kuma wannan mutumin amintacce ne za a iya dogaro da shi idan wannan ya bayyana abinda muka yi da'awa cewa mukamin da alhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da shi a cikin wannan al'umma tabbas daidai da hadisai ingantattu yana nuna cewa sarkin muminai ali alaihi salam yana da irin wannan mukamin sannan mukamin har mukamin fiyayyen halitta in hatta abir ko mafi soyuwa a gurin allah imam ali alaihi salam da nassin wannan hadisin da hadisin da muka karanta a zaman da ya gabata da sauran hadisan da Ali alaihi salam din ya faɗi da Sa'id Abi Sa'id al ya faɗi muka haɗa su za mu samu yakinin cewa lallai har wannan mukamin na zama mafi soyuwar halitta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sarkin muminai Ali alaihi salam yana da irin shi dan Allah dan annabi idan ya zama imam Ali alaihi salam yana da wannan mukamin shine mafi soyuwar halitta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala bayan al alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam dan Allah dan annabi mu'amalar da yan shi'a suke yi da Ali alaihi salam shine mu'amalar da ta dace da sunna da alkhatam sallallahu alaihi wa sallam ko mu'amalar da sauran al'ummar musulmi suke yi da shi da gaske sauran al'umma suna mu'amala da shi a matsayin mafi soyuwar halitta a bayan Allah ko ba a cikin halittun Allah suna mu'amala da Ali alaihi salam a matsayin cewa bayan alkhatam sallallahu alaihi wa sallam a halitta kakabba wanda ya kai Ali alaihi salam idan ba su yi me yasa alhali ya tabbata ya gangaro daga alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaman su kuma sun tabbatar da haka cewa ga abin da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi kuma bayan da za a iya zama ala alaihi salam ba shine mafi soyuwar halitta ba wai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ala alaihi salam musamman addu'ar alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wani malami mai bin diddigin al'amura face ya san cewa addu'ar alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam karbabba ce bal har da ibn Taymiya da ya zama yana inkarin abin da yake tabbate a duniyar karatu yana rufe idan shi akan falalar ali alaihi salam amma a wani guri yake cewa addu'ar da alkhatam sallallahu alaihi wa sallam ya yi tabbas karbabbiya ce idan muka ɗauko wannan maganar tashi nan gaba kuma za mu karanta idan muka ɗauko wannan maganar tashi muka haɗa dole wannan addu'a din ta alkhatam sallallahu alaihi wa sallam ta zama karbabbiya idan ta zama karbabbiya wani ne mafificin halitta bayan alkhatam sallallahu alaihi wa sallam shine sarkin mumina ali alaihi wannan hadisin da alhakimin ne shaburi ya inganta da sauran malaman da suka inganta shi malamai da suka zo a nan gurin sai suka ga cewa lalle muka yadda da wannan ingantawar da alhakimin ne shaburi ya yi wanda kuma ba za su iya inkarinta ba saboda ba shi kadai ya inganta wannan hadisin ba amma tare da haka wasu malaman suka rufe ido suka ce hakimu yana karkata zuwa ga shi'anci laifin shi ya ruwaici abin da a mahangar shi a binciken shi ya tabbata cewa lalle alhatam sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi kan sarkin muminai ali alaihi salam idan wannan ya bayyana za mu ce tabbas a cikin wannan addinin a gurguje a dunkule mukamin sarkin muminai ali alaihi salam shine mukamin da alhatam sallallahu alaihi wa sallam yake da shi wannan kuma akan asasin dalilan da muka ambata wannan kawai a wannan zama din muna kammala abin da muka faɗi ne tambayar da za ta zo cewa mun san cewa alhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin wannan duniya din yana da mukamai kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya halacci annabi adam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana da mukamai wannan yasa kamar yadda ya zo a tabbatacce ingantaccen hadisi alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasadi na kasance annabi tun kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci adam bayan halittar adam alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da mukami bayan zuwa wannan duniya din an haifi alkhatam sallallahu alaihi wa sallam kuma yana da mukami muna so mu san cewa kafin a halicci adam alaihi salam menene mukamin ali alaihi salam ya ali alaihi salam ya kasance kamar yadda a shekul akbar ya faɗi cewa a wannan mukami din na kusa da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine sarkin muminai ali alaihi salam na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a wannan duniyar kamar yadda a shekul akbar muhiddin ibn arabi ya faɗi shine ali alaihi salam yana kusa da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi amma kafin mu zo ya zuwa ga ibara din shekul akbar bari mu zo mu tambayi hadisai wala Allah wani ya ce wannan ra'ayin shekul akbar ne wannan malaman ɗariƙa dama wala Allah ya ce su ma suna wuce gona da iri la mushkila bari mu zo mu tambayi imamu ahmad ibn hanbal a taimaka a haska mana wannan hadisin hadisin gashi nan mai namba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin gashi nan da bulan rubutu ya ce an salman qala sami'tu habibi rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulo kuntu ana وعلي نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربع عشر ألف عام فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئين فجزء أنا وجزء علي عليه السلام وانا وهيك رويتشي إمام أحمد بن حنبل ibn wanda salafawa suke ihu da kuwa cewa su hambalawa ne menene imamu ahmad yake cewa yake cewa an karba daga salman salman yake cewa na ji masoyi na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kuntu na kasance ana ni wa ali da ali nuran haske a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci Adam da shekara dubu goma sha hudu da ni da ala alaihi salam mun kasance haske a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya halicci adam sai ya raba wannan hasken zuwa biyu ya ce fa juz'un wani bangare na hasken ana sai ya zama ni ne wa juz'un wani bangare na hasken sai ya zama ali alaihi salam ne wannan hadisin yan uwa masu kallon mu matsaya mu yi tunani a kai da ya zama cewa ana yi min ishara da za mu je hutun rabin lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala mun dawo daga hutun rabin lokaci zan daura daga gurin da na tsaya saboda haka a kira mu أبو الحسنين وزوج 'yan uwa masu kallon mu barka da dawowa daga hutun rabin lokaci kafin mu tafi hutun rabin lokaci mun yi ishara da nuni da cewa al'imam ahmad al'imam ahmad dan hambali ya ruwaita cewa alhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa na kasance da ni da ali alaihi salam haske a gaban allah subhanahu wa ta'ala wannan kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam da shekara dubu goma sha hudu wannan dubu goma sha hudun da wace ma'ana da ma'anar dubu goma sha hudu na wannan duniya ko da ma'anar dubu goma sha hudu na waccan duniya din ya ce a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam sai ya raba wannan haske din kashi biyu kashi ɗaya sai ya zama ni ne kashi na biyu ɗin sai ya zama ali alaihi salam a wani littafi ne al'imamu ahmad ibn hanbal ya faɗi wannan magana ɗin an haska muna sunan littafin fada'ilus sahaba marubucin littafin ahmad ibn hanbal abu abdullah ashebani bugun ma'asasar risala ne beirut bugu na farko shekara ta 1403 wanda ya daidai da 1980 ta hakikin dr wasiyullah muhammad abbas littafin yana da juzi'i biyu juzi'i na biyu shafi na 662 idan muka yi la'akari da wannan hadisi din wannan hadisin yana nuna mana cewa sarkin muminai ali alaihi salam ya kasance haske da shi da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare suke da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala raba ali da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duniyar ba sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salam a lokacin da ya halicci Adam a lokacin ya dau raba ali da alqatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya raba wannan hasken zuwa gida biyu ya zama cewa haske na farko shine alkhatam sallallahu alaihi wa sallam haske na biyu ya zama shine sarkin muminai ali alaihi salam wannan wace irin falala ce akwai wani mutum mai irin wannan falalar kalla wa alfu kalla ba wani banda sarkin muminai ali alaihi salam da yake da irin wannan mukamin yake da irin wannan matsayin wanda ya kasance haske ɗaya da alkhatam sallallahu alaihi wa sallam a sahabbai kakab in ka cire sarkin muminai ali alaihi salam ba wani wanda yake da irin wannan makamin ashe wannan bai isha ali alaihi salam falala ba makaddara ali alaihi salam bai da wata falala in ba wannan ba ba ta ishi ali alaihi salam falala ba bai isa wannan hadisin ya nuna matsayi da mukamin sarkin muminai ali alaihi salam ba wannan hadisin bai isa ya sa al'ummar musulmi da ba su san kimar suke mu'amala da ali alaihi salam mu'amala da bata dace da sha'anin shi ba su dawo su yi mu'amala da ali alaihi salam mu'amala da ta dace da sha'anin shi ashe wannan mutumin bai cancanci yanda za mu yi ta faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu zo mu yi ta faɗin sunan shi ba amma wala Allah wani ya ce ku kuke cewa wannan falalar ta keɓanta da ali alaihi salam bai zama lalle a malaman sunna ba ya zama wani ya faɗi wannan maganar ba bai zama lalle a malaman sunna ya zama cewa sun karɓi wannan hadisin ba mu ce la mushkila bari mu wadatu da malami ɗaya mun faɗi a duniyar ɗarika a makarantar ɗarika musamman masu riko da shekul akbar sun canzawa wannan abin da muke faɗi ga duk mutumin da ya koma futuhatil makiyya zai ga cewa a shekul akbar yana faɗin cewa a wannan duniya din a wannan duniya din da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kuntu nabiyan wa adamu bayna ruhi wal jasad na kusa da shi yace ali ibn abi talib thumma sa'irul anbiya wannan wani abu tabbatacce ne amma ba mun zo muna so mu kawo mi a ce kula akbar ya faɗi ba ne muna so mu ce a duniya sunna akwai mutanen da suka keɓance ali alaihi salam da wannan falalar ko babu kuma maganar su take nuna cewa sun karbe wannan hadisin ko haska muna wannan malamin ga wannan hadisi din yace zikru ikhtisasi aliyin bi annahu qasimun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi nurin كان عليه قبل خلق الخلق عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بأربع بأربعة عشر ألف عام فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئين فجزء أنا وجزء علي أخرجه أحمد في المناقب wannan malamin sunna din bashafi'i wanda yake shi ma alhafizu ne wanda yake masani ne a ilimin hadisi yake cewa yanzu zan ambaci zikiru ikhtisasi ali zan ambaci abin da ali alaihi salam yake banta da shi menene ali alaihi salam yake banta da shi yace shine abokin gwamin manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin da alhatam ya kasance haske tun kafin Allah subhanahu wata'ala ya halicci halitta wannan kanun labarai din wannan title din da ya bashi title din da ya bashi yana nuna cewa wannan malamin ya yarda cewa wannan falala ce da ali alaihi salam yake banta da ita wannan ya yarda da ingancin hadisin shi yasa ya bashi wannan takin wannan malamin kuma hafizu ne gangaran ne in sa hatta abir a duniyar hadisi yake cewa salman yana cewa alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa na kasance ni da ali alaihi salam haske kafin allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi adam alaihi salam da shekara dubu goma sha hudu a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci Adam alaihi salam sai ya raba wannan hasken zuwa kashi biyu ɓangaren wannan hasken ya zama ni ne ɗambaran hasken ya zama Ali alaihi salam ne wannan wani malami ne bari mu je zuwa ga littafin shi saboda masu kallon mu su san wani malami ne a haska mana sunan littafin riyadun nadara fi manaqib al-ashara marubucin littafin al-muhibb at-tabari littafin yana da juz'i hudu bugun darul kutubil almiya ne juz'i na uku shafi na ɗari da ashirin wannan falalar da muka faɗi cewa sarkin muminai ali alaihi salam yana da ita wata falala ce in muka tsaya muka yi lissafi muka yi tunani a kanta falala ce da ba wani mai falala bayan alkhatam sallallahu alaihi wa sallam da za ka tarar da shi yana da irin wannan falala ɗin wannan falala ce babbar falala wannan yasa kamar yadda muka faɗi da sauran bahasi da ya tabbata a muhallin shi a shekul akbar a futu hakil makiya din shi yake cewa mutumin da yake kusa da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan duniyar shine imam ali alaihi salam dan Allah dan annabi ashe yanda yan shi'a suke faɗin sunan ali alaihi salam yanda suke mu'amala da ali alaihi salam dan allah dan annabi muka yi la'akari da abubuwan da muka faɗi a baya da abin da yanzu muka tabbatar da abin da nan gaba za mu tabbatar dan allah dan annabi wannan yana nuna an wuce gona da iri ko kuma an takaita me yasa masu da'awar cewa su ne ahli sunna suka bar yan shi'a da wannan falaladin masu ihu da kowa suna biyar salafus salihu akwai wani salafus salihu da ya kai alkhatam sallallahu alaihi wa wa sallam me yasa ba sa gogayya da sarkin mu'minai ali alaihi salam yanda alkhatam sallallahu alaihi wa wa sallam yayi gogayya da shi me yasa ashe waɗannan hadisan babu su ashe waɗannan hadisan ba su inganta ba mun kawo hadisai da dama kuma da hadisin da muka kawo a hadisan da muka karanta a baya mukan kawo malamin salafiya da inganta wannan hadisi din ko da wani a bayyane bai zo ya ce wannan hadisin ya inganta ba amma aunansu da suke inganta hadisi da suka tabbata a duniyar karatu in ka bi hadisan da muka kawo za ka tabbatar da cewa sun inganta me yasa ba a mu'amala da sarkin muminai irin wannan ta'amulin bari mu je ya zuwa ga falalar wata daga cikin falalar sarkin mumina ali alaihi salam musamman da ya zama cewa tun daga zaman da ya gabata mun fara bahasi da bayanin falalar sarkin muminai ali alaihi salam wane ne sarkin muminai a haska mu na wannan hadisin yake cewa zikiru du'a'il mustafa sallallahu alaihi wa sallam bil wilaya liman walla aliyan walmu'adati liman adahu gashi nan da bulan rubutu yace an abi zufaili qala qala ali an Allah kullam ra'in sami'a رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدر خم لما قام فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوه يقول ألستم تعلمون أني أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فإن هذا مولاه اللهم وال من والاه وعادي من عاداه فخرجت وفي نفسي من ذلك شيء فلقيت زيد بن أرقم فذكرت ذلك له فقال قد سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك له مالا من سنن يكي جيوا zan ambaci addu'ar alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma addu'ar ali alaihi sal addu'ar da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ma imam ali alaihi salam da wilaya addu'ar da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ma wanda ya jibinci al'amarin ali da kuma kiyayyar da bane ya tabbata ga wanda ya kiyayya da ali alaihi salam a wannan hadisin mai namba 6,931 yake cewa an abi tufail yake cewa ali alaihi salam ya tashi a masallaci yana hada mutane da allah cewa duk mutumin da ya ji cewa a ranar gadirhum manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rika hannuna ya daga shi a sama yake cewa man kuntu maulahu fa hadha aliyun maulahu allahumma waliman walahu wa wa adiman adahu ya tashi ya bada shaida ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan aikin ya fadi wannan maganar ina masu cewa yan shi'a ne kawai suke ihu da kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kuntu maulahu fa haza aliyyun maulahu amma ali alaihi salam bai taba kafa hujja da wannan hadisin ba kalla imam ali alaihi salam ya kafa hujja da wannan hadisin wannan shine muhallin da imam ali alaihi salam ɗaya daga cikin muhallin da ali alaihi salam ya kafa hujja da wannan hadisin me yasa ali alaihi salam zai tara mutane a masallaci ya ce duk wanda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi haka ya tashi ya bada shaida wannan mai ruwaita wannan hadisin ya ce faqama unasun sai mutane suka tashi fa shahidu suka ba da shaidar cewa lallai wannan abin da sarkin muminai ali alaihi salam yake faɗi ya tabbata a wasu hadisan suka ce a lokacin kusan sahabi talatin suka tashi suka ba da shaida me kuka ji alkhatam sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa suka ce ya ce alastum ta'lamun ashe ba ku san cewa ni ne aulan nasu ba wato ba ku san cewa da yanzu zai zama cewa bari mu buga misali saboda wannan jumlar ta bayyana da za mu kaddara wani ya zo ya wulakanta alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ko dai wulakanta alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma kai mumini ka ba da jinin ka a zubar zaman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awulan nas shine wannan muminin ya yarda a zubar da jinin shi akan wulakanta alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine ka'idar mumini wannan mukami ne da alkhatam sallallahu alaihi wa alihi yake da shi qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce lallai mun san kana da wannan mukamin mun san cewa kai ne kake da wannan matsayin mun san cewa kai ne majibincin al'amarin musulmi yace man kuntu maulahu to wannan mukamin da nake da shi na zama na majibincin al'amarin musulmi duk wanda na kasance majibincin al'amarin shi fa inna hadha ya sani wannan alidin maulahu yana da irin wannan mukamin dan Allah dan annabi wannan yana nuna kawai soyayya manzan Allah kawai ya tara al'umma ya ce ashe ba kuna suna ba saboda haka duk mai suna ya so Ali mukaddara soyayya ce ashe ko da soyayya ce wannan ba mukami ba ne ku gaya mana akwai wani guri da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba tara al'umma a cikin wannan zafin rana ɗin na gaba sun tafi ya ce a dawo ya tara su ya ɗaga hannun wani daga cikin sahabbai ya ce duk wanda yake masoyina ne ya so wannan ku gaya muna manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taɓa yi ma wani irin haka yake cewa Allahumma wali man walahu Allah ka jibinci al'amarin wanda ya jibinci al'amarin Ali ka yi kiyayya da wanda ya yi kiyayya da Ali mai faɗin wannan hadisin ya san ba maganar soyayya ba ce wa illa da ya san maganar soyayya ce bayan da za a iya zama baya son ali alaihi salam ya san cewa wannan yana nuna cewa shugaba bayan alkhatam sallallahu alaihi wa sallam shine ali alaihi salam yace fa kharajtu wa fi nafsi min zalika shay'un sai na fita a masallaci ina ganin kai kai idan fa haka ne fa akwai gyara fa sai na ga lalle haka bai auku ba yace falaqitu zaid ibn arqam sai na hadu da sahabi zaid sai na ce kaji kaji kaji fa yanzu imam ali alaihi salam a masallaci ya tara mutane ya ce duk wanda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaza ya naɗa shi a ranar gadir matsayin shugaba da maulan al'umman musulmi ya tashi ya bada shaida sai mutane suka tashi faƙala sai zaid ibn arkan yake cewa qad sami'nahu lallai tabbas mun ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ya ma ali alaihi salam haka lallai mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi haka ga sarkin muminai Ali alaihi salam a haska muna ta'alikin malamin salafiya gashi nan a ƙasan jallayi mai nan ba ɗaya ce isnaduhu hasan rijaluhu thiqatun rijalu shaykhaini khalifa wa ابن خليفة وهو صدوق رواه البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره wahtajja bihi ashabus sunan a shek shu'aib al-arnaud yake ce isnadin wannan hadisin mai kyau ne mazajen shi amintattu ne kuma mazaje ne da bukhari da musulun suke ruwaitar hadisi kawai fitr na khalifa ne bukhari da musulmu basa sa ruwaitar hadisi daga gare shi ya ce amma saduƙun mai gaskiya ne amma fa bukhari ya taɓa ruwaitar hadisi gare shi amma makarunan bigairihi gairihi ya ce kuma matsana sunan waɗanda suka rubuta a sunan suna kafa hujja da maganar wannan mutumin a tunkula a takaice wannan hadisin ingantacce ne za a iya dogaro da shi a ina mana malamin suna ne ya faɗi wannan hadisi a haska muna sunan littafi ɗin sahihu ibn hibban marubucin littafin muhammad ibn hibban ibn ahmad ibn hibban abu hatim adarimi albusti wafatinsa shekara ta 354 tare da bugun mu'assasar risala ne ta hakikin shek shu'aibar arnaud juzai na goma sha biyar shafi na 375 zuwa shafi na 376 Wani hadisi din babu shakka babu kokonto yana ɗauke da falalar ali alaihi salam illa bari mu zo mu ga ya shekul islam ibn taimiyya ya yi mu'amala da gogayya da wannan falalar ta sarkin mumina ali alaihi salam kafin mu fara magana akan yadda ibn taimiyya ya yi mu'amala da gogayya da wannan falalar ta sarkin muminai ali alaihi salam ba laifi mu yi muqaddima da shimfiɗa cewa muka yi la'akari da yadda ibn taimiyya ya yi gogayya da falalar ali alaihi salam da salon da yake bi gurin mu'amala da falalar ali alaihi salam za mu ga cewa wani salo ne mai ban mamaki wani salo ne da duk mutumin da ya san duniyar karatu ya san ilimi zai fahimci cewa a wannan yanda ibn taimiyya ya yi gogayya da falalar alaihi salam ya yi gogayya ne a wani salo da ya fita da lissafi da salo na ma'abuta karatu ya fita a lissafi da salo na ma'abuta fahimta na mutanen da suke girmama hankalinsu duk lokacin da mutum ya kalli yadda ibn taimiyya ya rinka gogayya da mu'amala da falalar sarkin muminai ali alaihi salam zai samu ya gini cewa lalle wannan mutumin ya ajiye ilimin shi ya ajiye hankalin shi wannan yasa a gurin gogayya da mu'amala da falalar sarkin muminai ali alaihi salam ibn taimiyya ya samar da wata bid'a ya samar da wani virus wanda wasu salafa wanda suke ihu da kuwa har yawa yi gari suna sauke mukami da karamar ali alaihi salam sun dogara ne akan wannan bid'a da wannan virus din da wannan cuta din da ibn taimiyya ya samar wacce cuta ce da ibn taimiyya bai gina ta la akan karatu ba bai gina ta akan lissafi na duniyar hankali da fahimta ba karatu da lissafi na hankali ba sa taimakon shi amma wannan ba wani da'awa muke yi da bamu da dalili ba masu kallon mu sun san cewa a wannan tashar mai albarka ta alwulaya ba wani malami la aƙalla ban taɓa zaunawa a wannan tasha ɗin na yi da'awa wacce ba dalili a kai ba amma wannan maganar da na faɗi akan ibn taimiyya muna da rai da lafiya a wannan shirin na sarkin muminai za mu tabbatar da wannan amma yayi wannan mu'amalar da ta saba makaratu da hankali insha Allah subhanahu wa ta'ala masu kallon mu haɗu da su a zama na gaba za mu fara kawo yanda yayi gogayya da ta'amuli sannan mu tabbatar da abin da muka yi da'awa muna cewa wa sallallahu wa محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة ta'ala تعالى وبركاته علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي ألي ألي ألي ألي ألي ألي ألي ألي ألي ألي ألي ألي ألي